Hukumar ƙwallon ƙafa Afirka CAF ta nemi Najeriya ta biya tarar kuɗi har dala Amurka dala dubu biyar a dalilin rashin ɗa'a da wani ɗan Najeriya ya yi a lokacin da ƙasar ke wasan neman shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka mai zuwa na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Najeriya da Chadi sun buga ne a filin wasan Ahmadu Bello da ke jihar Kaduna ranar sha uku ga watan Yuli na wannan shekarar, inda Super Eagles suka lashe wasan da cibi da babu. Hukumar ƙwallon ta kafe wannan sanarwa ne a shafinta na yanar gizo. sun dai bayyana cewa jami'an ɗa'a na hukumar sun cimma matsaya kan cin taron Najeriya ne kasancewar abin da ya faru a wasan. A lokacin wasan bayan da Najeriya ta samu nasarar jefa ƙwallo ta biyu wani ɗan kallo kuma mai goyon bayan Super Eagle ya ranta ya da gudu cikin fili domin nuna murnarsa wanda hakan ya saba wa dokar hukumar ƙwallon. Har ta kai ga cin taron Najeriya dala dubu biyar kimanin naira miliyan ɗaya da motsi.